Zabura ta casa'in da shida Ku rera sabuwar waƙa ga Ubangiji, ku rera ga Ubangiji, ku duniya duka, ku rera ga Ubangiji, ku yabe sunansa, ku yi shelar cetonsa kowace rana, ku furta ɗaukakarsa a cikin al'ummai, manyan ayyukansa a cikin dukan mutane, gama da girma Ubangiji yake. ya kuma cancanci yabo, tilas a ji tsoronsa fiye da dukan alloli, gama dukan allolin al'ummai gumaka ne, amma Ubangiji ne ya yi sammai, daraja da ɗaukaka suna a gabansa, ƙarfi da ɗaukaka suna a cikin tsarkakkar wurinsa, ku ba wa Ubangiji, ya iyalan al'ummai. Ku ba wa Ubangiji ɗaukaka da kuma ƙarfi; ku ba wa Ubangiji ɗaukakar da ta dace da sunansa; ku kawo sadaka ku kuma zo cikin filayen gidansa, ku bauta wa Ubangiji da darajar tsarkinsa, ku yi rawar jiki a gabansa, dukan duniya; ku faɗa cikin al'ummai, Ubangiji yana mulki; duniya ta kahu daram. ba za a iya matsar da ita ba; zai yi wa mutane hukunci da gaskiya, bari sammai su yi farin ciki, bari duniya ta yi murna, bari teku ta yi ruri da kuma dukan abin da yake cikinsa, bari gonaki su yi tsalle da murna, da kuma komai da yake cikinsu, ta haka dukan itatuwan kurmi. za su rera don farin ciki, za su rera a gaban Ubangiji, gama yana zuwa, yana zuwa don yă hukunta duniya, zai hukunta duniya cikin adalci mutane kuma cikin amincinsa.